yanzu da muke magana safiyar ranar lahadi ce wadda ta daidai da biyu ga watan zulka da hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam na da shekara 1431 daidai da goma ga watan oktoba shekara ta 2010 wannan shine kasar na 25 daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin fikir sira na Profesa Zaid Abdulkarim Zaid Allah ya saka mishi da alkhairi har yanzu ba mu gushe ba muna magana dangane da fiqh sira da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wato irin darussa da muke ɗiba dangane da auren annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama da asayida khadija allah ya ƙara mata yarda bayan da malam ya fitar da dogayen bayanai a yau sai ya ce alhamisa fakara ta biyar لم نكف مع زواج الرسول sallallahu alaihi wa وآله وسلم من خديجة رضي الله عنها وبقائه معها قرابة خمسة وعشرين عاما لنجيب على الذين حاولوا الانتقاص من مقام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الشريف بسبب تعدد زوجاته وذلك لأننا نوقن تماما أنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المصطفى من عند الله جل شأنه الذي هو أولى بالمؤمنين من أنفسهم وكفانا بل وكفى كل وكفى كل مسلم ذلك آه، لينزه مقام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الكريم من كل قول يحاول به أعداء الإسلام أن نيل من نبينا فمقامه أشرف وأعلى وأسمى من أن نقف ندافع عنه لسقوط كل محاولة بذاتها ونكوسها على صاحبها ومهما قالوا وافتروا وبغوا فيقين المسلم بأنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يجعل تلك الافتراءات لا قيمة لها ولا اعتبار ولا تستحق أن آه، ينشغل المسلم بالرد عليها لإدراكه بأنها سير آه، سير على منهج كفار قريش وظلمة يهود في عصر الرسالة تكون جماعة da mala yake faɗi a madmunin wannan fakara ita ce matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama da darajar shi da kima shi a cikin zuciyar musulmi ta wadatar da mu game da duk wata magana da duk wata suka da za mu ji ainihin kafirai za su yi babu bukatar sai mun koma muna tuntuɓa ko muna bincikar menene ma abin da za kare manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama game da shi mana wannan darasin abin da yake nuna mana in har da gaske a matsayinka na musulmi ka gamsu manzon Allah yana da daraja shi shine manzon Allah to sukar da wani zai ba ta saka maka shakka ba balle ka ce ka gamsu ka amintu da abin da wannan ya faɗi wannan ba ta saka maka ma tunanin ganin kimar irin waɗannan maganganun ba balle ka ce kana ganin dacewar ma a tsaya a yi raddin waɗannan irin maganganun kenan yanzu wannan gabar da malam ke tattauna mana ta yi daidai da wasu gaɓoɓi waɗanda ainihin wato malam muhammad khamis a cikin littafin shi hikba ya yi ishara a ƙarshe-ƙarshen tattaunawar mukaddima da yake game da darajar sahabbai cewa sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam muna da yaƙini qur'ani ya yabe su hadisi ya yabe su wato Allah da manzon shi sun yabi sahabbai to yanzu sai mu ɗauko waɗanda su kuma suka soki sahabbai su ne yahudawa sai mu ga da Allah da manzon shi wane ne ya fi gaskiya tsakanin su da yahudawa ba ma a gwadawa Allah ne mai gaskiya su ne makaryata to yanzu in har a matsayin ka na musulmi ka dawo ka shiga shakka game da abubuwan da yahudawa suke da'awar sahabbai sun yi sabanin tsarkake su da Allah ya yi in a matsayinka na musulmi wannan tunanin ya hau kaɗayan abu biyu ya shige ka in ma ka zama turin munafiki ka yarda da Allah ba ka karyata Allah a kan abin da Allah ya faɗi ko kana shakka ko kuma kai musulmi ne amma mai raunin ne. ko kun fahimta waɗannan cururuka ne guda biyu na zuciya waɗanda al'imamu ibn al-qayyim duk wanda yake da littafin at-tibb an-nabawi yaje karanta muqaddimat tibb an-nabawi zai ga gamsassun bayani dangane da maradul qalb maradul qalbi in ma ya zama kafirci in ma ya zama munafinci in ma ya zama ba'aful yaqin in ma ya zama maradul qalb sha'awa sha'awar duniya sha'awar mata sha'awar kuɗi sha'awar sabon Allah to wannan ya kamata musulmi su ɗauki darasi daga waɗannan darussan guda biyu yanzu kenan 'yan shi'a da suka gamsu akan abubuwan da yahudawa suka ƙirƙira suka faɗi akan sahabbai don abin nake so ku gane asalin maƙalat maganganu da aƙidojin da 'yan shi'a suke faɗi akan sahabbai asalatan yahudawa ne suka ƙirƙiro suka shigo da su musulunci da suka zo musulunci sai aka rasa wanda zai yadda sai ɗayan waɗancan mutane guda biyu in ma wanda yake munafiki ne ma bai yarda da duk abin da Allah ya faɗi a kan sahabbai ba yana jin an faɗi akasin haka sai ya ce a ha yanzu muka ji gaskiya Allah ƙarya yake kenan bai yarda da duk abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗi ba yahudawa na fitar da magana a kan sahabbai wadda ta saba wa ta annabi sai mutanen nan suka gamsu to duk wanda ya haka to wannan munafiki ne kuma kafiri a cikin munafincin shi wanda kuma shakka ta shige shi amma ba munafunci ba ne ya fara tunanin to eh waɗannan sahabban to ko daga baya ne suka dawo bayan ƙur'ani ya gama sauka bayan hadisan nan sun faru ba yana ƙayyata Allah ba ne amma wata shakka ce ya fara gani shubuha tun da mutane ne ai zai iya yiwa daga baya su karkace wallahu alam dai Allah ke yi to wannan ba za a ce munafiki bane sai ce shi kuma yana da marab to yana iri ne marab din shine na ba'ful iman ba'ful yaqin musulmi ne mai rauni ba shi da karfin imani saboda haka har irin wannan shakka za ta zo ta shige shi yanzu abinda malam yake so ya ce yahudawa sun yi ta maganganu game da auratayya da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. annabi ya tara mata da yawa ya tara kyawawan mata har guda tara ya haramta wa kowa ya aure fiye da guda hudu amma shi ya yi har guda tara to abinda mala yake so ya ce na farko dai ka duba ya zauna da wata mace wadda wannan matar kusan shekara ashirin da biyar na rayuwar shi ya yi da ita ita kuma a lokacin nan shekarar ta arba'in kenan har shekarar ta ta biyar suna tare a lokacin idan sha'awar mata ne za ta taso mishi ba a wannan lokacin ne yake da bukatar ya tattara mata ba ina fata an gane to irin waɗannan maganganun da za su zo suna faɗi mai imani gaba ɗaya ma ba zai waiwai maganganun ba dan ya san waye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan ya san suwaye yahudawa to wannan sanin waye manzon Allah suwaye yahudawa ya isa ya gamsar da shi su yahudawa su ne baƙaƙen kafirai shi ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne mafi ɗaukaka a cikin halitta Allah gaba ɗaya shi to wannan ka'idar da za mu ɗauke ta a cikin rayuwar mu musulmi gaba ɗaya da mun zauna lafiya amma kai ce al'adu da mutane suka girma a kai na an dasa musu kauna sharri fiye da alheri yadda da sharri fiye da yadda da alheri sai ya zama a yau kuna tare da malaminku limaminku shugabanku na kungiya ko shugaban wata tafiya taku ko shugaba ne a wata harka taku a masallaci ko makamantan haka sai a samu wasu waɗanda makiyan shi ne mai wa ƙiyayyar mata taso ne sakamakon aikin da yake muku ku ko kuma sakamakon wani zalunci da ya hana su waɗancan su yi zai zo sai su yarba mishi wani sharri kuma sai ya zama kuɗin nan sai ku zille mishi sai ku koma wurin waɗancan kuna cewa ai mutum ne zai aika wannan yana daga cikin sharrin da malam yake ishara a nan bai halatta ma musulmi ya warware irin waɗannan maganganu ba na misalin wannan masallaci ne iska ta zo ta yaye shi da iska ta yaye masallacin nan kwano ya zube sai ka samu wasu cikin mutanen anguwa sai suka sassace kwanukan nan sai shi limamin masallaci ya ce sai an bibiyi kowa da ya saci kwanan masallacin nan sai ya dawo da shi don haka abu ya kai har sai an turke wani a cikin jama'a an matsin shi ya fito da wannan kwano don haka sai ji zafin liman ya ci mutuncin shi liman ya wulakanta shi amma liman ya ci mutuncin shi ne akan ya kare rumfa kwanan shi ko ya kare gidan shi ko ya kare dan shi ko matan shi ko ko akan ya kare kayan Allah da ku musulmi kuke da tarayya akai akan ya kare kayan Allah wancan mutum da aka matse shi sai da ya dawo da kwanan nan shi kenan sai daina zuwa masallacin ya daina zuwa masallacin sai je haɗa kai da wasu makiyan ku akan da'awar ku ko akan aƙidar ku sai je sai su fara wa limamin nan sharri ku kuma kuna nan madadin ku gane wannan limami gari muku aiki ne eh a ku kuma sai ku zuke mishi don haka ran da matsala za ta faru sai rasa wa yake tare da shi wannan ana magana ahalus sunna ne ma tukuna ba yan bid'a ba wadanda ba su da kan gado haka na faruwa ko ba ta faruwa tana faruwa to saboda haka wannan yana daga cikin kabiyar da mala yake faɗi bari mu karanta karatun ku ji yace khamisan na biyar lam naqifa ma'a zawajin rasul sallallahu alaihi wa alihi sallama min khadija radiyallahu anha auren manzon Allah ga khadija Allah ya kara mata yarda ba wai za mu tsaya ne mu dubi wannan aure a matsayin aure kawai ba wa baqa'ihi ma'aha ko qarabata khamsata wa 25 aman da kuma zama da annabi ya tare da ita kusan shekara ashirin da biyar ba wai za mu dubi wannan aure ne kawai a matsayin aure na ala alladhina hawalu lintiqasa min maqamin rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam wato domin mu tsaya ba da ansa ga waɗanda suka yi ƙoƙarin naƙasa darajar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sababi ta'addudi zaujatihi saboda sababin ya yawaita mata wa zalika li annana nuqinu domin mu muna da yaqini tamaman cikakken yaqini annahu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam shi manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallam al-mustafa zababbe a wurin Allah min indillahi a wurin Allah jalla sha'anuhu allazi huwa aula bil mu'minina min anfusihim wanda shi manzon Allah Shi ne yafi wato kaunar mu'minai fiye da kaunar da suke wa kansu wakafana bal wakafa kulli muslimin zalika to wannan matsayin na manzon Allah ya ishe mu kuma ya ishi duk wani musulmi akan me li yunazziha maqamar rasuli sallallahu alaihi wa sallam al dan ya tsarkake matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam min kulli qawlin daga duk wata magana yuhawilu bihi a'da'ul islam wadda makiyan musulmi suke ainihin wato kokari da ita annail min nabiyina sallallahu alaihi wa sallam domin cin mutuncin annabi mu sallallahu alaihi wa sallam fa maqamuhu matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ashraf ya fi ɗaukaka fiye da komai wa a'la ya fi girman matsayi wa asma ya fi girman daraja min an na kisa nudafi anhu matsayin shi ya ma fi ƙarfin matsaya muna kare shi ala ka gamsu manzon Allah manzon Allah ne eh to sai aka ce wannan manzan Allah ya cika san mata ya cika san kuɗi ya cika san duniya tsayawa ma kana kare shi kana gani akwai alamun ma kai ma kana ganin wata na ƙasa ce tattare da shi gamsuwarka cewa shi manzan Allah ne ya isar maka da cewa kawai duk abin da aka faɗi na na ƙasa a kan shi kawai sai ka ce ƙarya ne domin sahabi abu ayyub al-ansari da aka ce matar annabi ga abin da ta yi wannan gulmar a bakin waye ji a bakin matar shi yana shigowa gida ummu ayyuba ta ce ka ji abin da aka ce eh, aisha ta yi ya ce mai sai ta ce kaza sai daka mata tsawa ya ce ke za ki yi wannan abin ta ce a'a ya ce aisha ba ta fi ki daraja ba ya tashi ya buge rigar shi ya fada ya buge ya fice ma daga gidan ya ma fasa zama wannan su ne Allah yake ishara shi da irin shi cewa laula idh sami'tumuhu kuntum ma yakunu lana an natakallama bihadha subhanaka hadha buhtanun adhim da kuka ji wannan magana ma da sai ku ce a billahi faɗin wannan magana ma mugur magana ce ya kamata jama'a su rinka fahimtar wannan amma wallahi yana daga cikin aikin tarbiyya da muke cewa za a yi wa jama'a a gyara musu tunani shine wannan saitin jama'a su gane menene asali asali shine Allah ya ce annabi ya ce to Allah ya ce annabi manzon Allah ne manzon Allah da kanshi ya tabbatar mana mun yi imani to wannan shine mana yake cewa wannan yadda da muka yi da matsayin shi ya ishe mu amsa game da duk wani wanda zai faɗi wata magana amma a zo sai ka ga sun haɗa maka dama da hagu a ce ba ka ganin ya auri matar wani ba ka ganin ya aure matar wani ba ka ganin ya auri kaza ba ka ganin ya yi kaza to ba ka ganin waɗannan siffofin suka haɗu ga mutum ba ka fahimta cewa ɗan duniya ne ba ka fahimta cewa son mata ne da shi sannan dubi fa kai yanzu mace ɗaya kake da ita shi kuma tara yake da su ya kuma ce in ma za ka ƙara kar ka sake ka wuce guda hudu yanzu nan wannan akwai adalci a cikin aikin shi sannan ba ka ganin irin yadda ya faɗa muku wasu ayoyi waɗanda ayoyin sun faɗi cewa iyalan shi da ahalin shi za a yi musu kaza ko kuma na kufa sai a har haɗa maka a har haɗa maka to in ka tsaya kana tunani eh to gaskiya wannan abin ai tunani ne to raunin imani shine abu na farko da ya kama ka kana cewa kai wani abin da ka faɗa gaskiya ne shi shikenan ka zama kafiri domin wannan maganar ba za ta taɓa zama gaskiya ba sai in ta Allah da ya faɗi a kan shi ta zama ƙarya in ko ta Allah ta zama ƙarya a wurinka to ka zama kafiri saboda haka ku kiyaye jama'a ku ɗauki wannan ƙa'idar, ku je ku saka ta a ƙungiyoyinku a masallatanku a cikin duk wata tafiya da kuke yi wane da kake tare da shi mutumin kirki ne kasan shi kake mu'amala da shi saboda mutumin kirki ne ko kuwa dama baka san shi ba kai ne kawai kake mu'amala da shi haka a ka san shi a mutumin kirki ne to duk dan da wani ya ce maka mutumin banza ne sai ka ce ƙarya ne ɗaya kenan wanda da ka san shi a mutumin kirki ka san shi koko ka san shi ba a kai fa ba ka san shi ba kake mu'amala da shi to kai kuma sa ka ne shine bai halatta ka mu'amalanci mutumin da baka san shi ba to in ko ka san shi a mutumin kirki kake mu'amala da shi to bai kamata wata magana ta zo daga baya ta ce maka ba na kirki bane kuma ka yadda ko kun fahimta in ko ka san shi a matsayin mutumin banza ne kuma kake mu'amala da shi to kai ma mutumin banza ne don haka yanzu cewar shi mutumin banza ne ba za ta canza komai tsakaninka da shi ba don kai ma mutumin banza ne kuma ka san shi a mutumin banza kuma kake mu'amala da shi don sai hali yayi ɗaya ake abuta a'a kai dama baka san shi mutumin kirki ne ko mutumin banza ba to sunan ka sakarai yanzu ya rage sai ka ɗauka kanka cikin ɗayan halaye guda uku to mu dai mun san manzon Allah nan fiye da yadda muka san kowa a duniyan nan yadda yadda muka san iyayenmu da kakanninmu da malamanmu da shehunanmu da shugabannin ƙungiyoyi. duka mun san shi mai gaskiya ne ɗari bisa ɗari ba da na ƙasa ko muskala zarratin bai da son zuciya bai da karkata bai da son duniya bai da komai na kuskure ko na ƙasa haka muka san shi haka ƙur'ani ya faɗi haka ya tabbatar mana shi ma haka muke da yaƙini to idan wani ya zo yana ƙoƙarin ya nuna mana na ƙasar manzon Allah ta hanyar aure ko ta hanyar dukiya ko ta hanyar son duniya ko ta hanyar son shugabanci kai tsaye kawai shi mutumin sunan shi makaryaci tun daga wannan ranar maganar shi karya ce sannan har abada ba zai zo mana da wata magana mu sake yadda ba sai mu jefar da shi gefe guda a to shi kenan mun tabbata ne. amma a'a kawai mutum ya zo mana da magana kawai sai mu gamsu da ba yana nuna ashe ba mu imani da annabi ba Allah kiyaye ko kuma kawai sai shakka ta hau to ya nuna cewa duk imanin da muke cewa muna da shi yana da rauni don haka ina son ku kiyaye waɗannan ƙa'idojin domin wannan shine darasi na ƙarshe a game da tarihin auren annabi sallallahu alaihi wa sallama da khadijatul kubra to darasin da muke ɗiba shine in ya zama ya zauna da tsohuwar mace shekara kusan ashirin da biyar a lokacin nan magana ƙarin aure da sauransu bata zo ba don ƙarin aure ya zo daga bayan ya tsufa ina maganar ta taso cewa yana da son tara mata yana da sha'awa mata yana da son zuciya domin saurayi ne matashi ne da ke sha'awar tara mata saboda son mata wanda manyanta ta kama shi baya sha'awar tara mata saboda son mata sai wani dalilin wanda dalilin in ma ya koma zuwa ga su matan in ma ya koma zuwa ga al'umma ashe kenan tara matan a wannan lokaci zai zama fa'ida ce wadda ba tana koma zuwa ga kanshi ba ko dai zama yana koma zuwa ga su matan shine wancan mijinta ya rasu in an batta za ta galabaita ita da 'ya'yanta sai ya aure ta sai ya rike ta wance yana son ya kyautata alaka tsakanin shi da ɗan uwanta wanda tsohon abokin shi ne ko mahaifin shi eh, mahaifinta sai ya ɗauko sai ya aure yar sai alaka ta ƙara ƙarfi kenan yanzu waɗannan fa'idojin sun koma zuwa gare shi ne da haka ya kamata mu tsaya mai nazari to waɗannan itirabat ɗin mafa da waɗannan amsoshin mafa za mu ba da su ne ma wai muna shakka game da abin da ma yake ciki ba mu buƙatar ma mu ba da ansa da ka zo ka faɗa sai mu ce kai kafiri ne kasantuwar ka kafiri ta isa ta lalata mana maganarka. ko kun fahimta jama'a amma wallahi barin gaya muku duk ƙungiyoyin addini da kuka ji suke rikici ko wasu ne daga waje suke haddasa fitinar wani ne daga wajen ƙungiyar zai zo ce ba ku ganin shugabanku an aiko muku da kaza ya danne ba ku ganin an yi kaza ya yi kaza ba ku ganin an yi kaza ya yi kaza to wani dama a cikin tafiyar bai imani da ita gaba ɗaya ba sai ya tsalle ce haka ne to kaga ya zama ne ya zama munafiki daga ran nan ya kafirce wa tafiyar kenan wani ya ce to ya muka iya dama haƙuri muke yi da shi shi kuma ya nuna yana da ba'aful yaqin a cikin harkar tafiyar ko kun gane malam yake cewa don haka matsayin manzon Allah ya ɗaukaka fiye da wai mu tsaya ma muna kare shi bi kulle kulli muhawalatin bi zatiha saboda duk wani kokari na a ci mutuncin shi to kokarin ya zube Wani kusi da kuma ainihin wato wannan abin nan eh, kokarin na azumin mishi da mutunci kokari ne wanda yake nakasashe ala sahibiha ko kuma abu ne wanda yake komawa zuwa ga wanda ya yi shi mana duk wata magana da za ka yi ta A kan annabi sallallahu alaihi wa sallam mummuna ita maganar yasasshiyar magana ce ta zube sannan kuma ta koma gare ka ba za ta zauna inda ka aje ta ba wa mahama qalu duk yadda suka yi maganganu akan annabi sallallahu alaihi wa sallam waftarau di yadda suka yi iftira'i suka yi kirkire kirkiren ƙarya wa bagau suka ƙetare haddi wajen maganganu na ƙazafi da sharri fa yaqinul muslimi yaqinin da musulmi yake da shi dama bi annahu rasulullahi cewa shi annabi manzon Allah ne ya ja'alu tilkal iftira'ati la qimata laha wa la atibara zai sanya waɗannan ƙage-ƙage ba su da wata ƙima kuma ba su da wata darajar da za a ɗaga kai a lura da su kun ji ka'idar jama'a dama kana da yaƙini game da manzon Allah eh to wannan yaƙinin ya isar maka maganganun nasu ba su da ƙima to sai ku tsaya ku dubi wannan a maganan nan da na faɗi a yanzu limamin nan naku da ya kare muku mutuncin masallaci a gaban ku fa aka yi amma gobe sai ka ji wancan ya fita daga masallacin ya daina zuwa sallah sai koma sai ya haɗa kai da wasu makiya sai a fara jin an fara ɓata sunan liman liman yana cinye kuɗin masallaci ka ji fa liman ne ya hana a ci kwanan masallaci shine aka koma aka yarɓo mai yana cinye kuɗin masallaci liman yana neman mata ai an ga liman yana zuwa fadanci wurin sarki ai an ga liman yana kaza kai liman ma fa yana bugun kasa shikenan sai kuma ka kaga masallaci ya fara darewa sai ka an fara cewa to ai magana ko ina ka ji za ka same ta a gari shi wannan kwaya ɗin ne fa kuma asali shine an hana shi wannan zaluncin da liman ya rufa mai asiri shi ne zai zama na kusa da liman in liman na wa'azi yana kabbara saboda an ba shi dama ya yi zalunci saboda an rufa mai asiri maganar umar kenan da yake cewa mai ƙarfin ku da ke jin yana da ƙarfin yayin zalunci a cikin shine mai rauni a wuri don sai na danne shi na kwato zaluncin da yayi mai raunin ku da yake tunanin ba shi da ƙarfi in an danne shi ya shiga uku ya lalace shine mai ƙarfi a wuri na don shi yake da ƙarfin gaskiya kenan wannan yana nuna idan kai shugaba ne za ka yi amfani da ƙarfinka a wani wurin ka danna azzalumi ka fusgo abin da ya zalunta ko kun fahimta jama'a to ina son in gaya muku ku aje cewa wai a nan zaria ko a kaduna state ko a najeriya a mafi yawancin bangarorin duniya yanzu abin da yake faruwa ke kana ji kana gani idan ka bar mutum ya zalunce ka shikenan sai ku zauna lafiya ya zalunce ka ne fa sai ku zauna lafiya mutum ya zo ya same ka a matsayin ka kai mai sai da man fetur shi kuma a matsayin shi na ɗan sanda na operation yaƙi ko operation flush out ko operation musa ko operation zaki ko wane ne sai zo su yi parking da mota sai su ɗibi galan ɗinku guda biyu sai su zuba a mota sai ce aboki na mun gode ko shikenan tun da ya barka ka zalunce shi to shikenan sai ku rabu lafiya ana helin ka bar shi ya zalunce ka in ka ce baka yadda ba fa sai maka sharri sai ɗaga bindiga ya kukin sama sai ka gudu sai kwasa ya gudu me yasa waɗannan yaran masu ciwaciwan nan da za a yi musu wannan zalincin me yasa ba za su zama amro su ba me yasa ba za su ce duk inda sai ga ɗan sanda za su kashe shi ba me yasa za su ce duk inda sai ga wani jami'in hukuma ba za su kashe shi ba amma asali ka ba su yadda a zalunce su ba jama'a kuna fahimta abubuwan nan da kyau haka za ka je ka samu mutum ya kasa kayan shi abin da wani yake so saboda shi ne ma'aikacin kasuwa shine ya zo ya ci bashi a wurin wannan in ya ci bashi a wurin shi me zai biyo baya sai dake ya kyale shi yana ji yana gani yana bin shi naira dubu biyu ya zo ya kwashi kwalin siga ya kwashi omo ya kwashi kaza bai biya shi ba yana ji yana gani sai dake to shi kenan ba zai mai sharri ba amma idan ya matsa sai ya biya shi sai a je a haɗa kai da sarkin kasuwa sai a a ce airin fashi ɗin nan ai ta yi daidai da titi don haka za a rusa ta ba a haɗa da titi kan titi ya rumfar ya fito da takardu ya ce ai ba shi ku kuka ni takardu A ce ba magana takardu kai ba ka gani ne amma fa asali ya ƙi yadda a zalunce shi Zama kun san haka na faruwa ko ba ku sani ba to ka gaya min yadda al'amari ba zai rikice mana a rayuwa ba shine mutum ya yi zalunci ka rufa mai asiri sai ku zauna lafiya idan ya zalunci ka ce ba ka yadda ba annabi ne sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ce fa la barara wala birara karka cuta karka bari a cuce ka don haka yadda ka ƙi cuta haka kuma aka ce ka ƙi a cuce ka karka bari a cuce ka amma dole yanzu ka bari a cuce ka shine sai a zauna lafiya wannan shine musulmi suke kira haƙuri yau kuma wannan shi zai buɗe ƙofar gobe a dawo a sake cutar ka jibi a sake cutar wance gata a cuci wani jibi a cuci wani kullum a cuci kowa sai ku yi shiru sai a ce wannan shine haƙuri ba wannan ne haƙuri ba ya kamata a nemi menene haƙuri amma wannan ba shi ne haƙuri ba domin dukkanin wani abu da za ku kira haƙuri da zai buɗe ƙofar ai ta zaluntar ku zaluntar da za ta tunzura ku ku tashi nan gaba kuma ku ɗauki matakin da za a tashi a hallaka ku da nufin cewa wai yanzu kun tashi kun nemi rikici ne to wannan tun farko ba haƙuri ba ne don haka musulmi ku rinka muqalabatul haq kana zaune a shagonka mai ba da rasitin kasuwa ya zo ya ɗauki biskit ɗinka sai ka ce baka ba da kuɗi ba in ce kai dan na ɗauki wannan ɗaya ka ce a ai na siyarwa ne duk abin da zai karka zagi karka faɗi bakan magana ya baka kuɗinka in ya kita tashi ka riƙe shi a yi rikicin da biskit ne naira nawa ne naira goma ne amma a yi rikicin da sai an je police station ka kashe ɗari biyar to wawancin ɗan arewa wawancin bahaushe shine sai ga don me akan naira goma zan kashe naira ɗari biyar sannan yin wani a police station sannan shi yana da ɗaurin gindi to ai dama madogarar da ta sa yake zaluncin kenan ka je da za a yi wa bayarabe haka da ya kasa kayan shi a gaban kasuwan mal 12 ba za a yi mishi haka ba bahaushen da ya zama gawurtaccen ɗan duniya a lagos ya kasa tumatirin shi a kasuwar maltuwar ka je ka ga police zai mishi haka ba zai mishi ba amma yanzu sai a zo gaban kasuwar sabon gari ko gaban kasuwar kano ko gaban kasuwar mande market Ɗan uwanka ne musulmi sai maka haka saboda ya san ba za ka yarda wannan kashin tumatir naira talatin ne to ba za ka yadda ka kashe naira dubu uku a kan ka kare mutuncinka ba ka kasa gane cewa za ka kare mutuncinka ne da 'ya'yanka da zuriyarka da sauran jama'a baki ɗaya. na haka a lagos ba za a yi musu haka ba ka kara kuɗin mota daga naira hamsin aka ce ya zama naira sittin sai ta waye gaba ɗin su ce ba za su shiga ba gaba ɗaya sai su ƙi shiga ku aje motar su kuma su runguma hannunsu su ƙi zuwa aikin su ƙi zuwa kasuwa wannan abu ne da ba zai yi wa wurin bahaushe dan arewa ba sai ce a kan naira gomar ban ƙara su je su da Allah wa ya gaya maka su da Allah kai kuma kai dawa ko kun fahimta jama'a kuna fahimta yadda matsalolin suke saboda haka a Lagos sai ka je ka samu ga sunan kamar su ɗari biyar kowa runguma hannun shi ce ya fasa zuwa akan naira goma ya ce ba zai shiga ba saboda ba nuna gomar ba ce gobe ma za a yi muku haka jibi ma za a yi muku haka yanzu aka tashi nan garin ƙarin mota kawai za a yi ƙarin komai za a yi kawai ko ka shiga ko ka bari wasu za su shiga da aka dukka gama zafin kanka za ka da aka biya amma a lagos fa wallahi ba za ta yi ba akan haka sai a wuna ana kone-kone sai a kone shaguna na miliyoyin kuɗi don haka duk wanda zai tunanin ƙari sai ya je an zauna da union sai an nuna mai implication sai an nuna mai gafa abin da zai biyo baya in fa an yi kaza ka tuna kaza fa ku tuna kaza fa wani lokacin sai ka ji shi shugaban union din ya ce shi ya sauka don jama'a gari za su zo su yanka shi ba a kona shi da taya akan an ƙara naira goma ba za su yadda a cuce su ba na haka suna tafiya cikin rayuwa ta nizami amma mu kuma nan kuskuren fahimta da muka yi wa addini da haƙuri da darajar dukiya ya sa ana wulaƙanta mu yadda ake so Allah kiyaye malam yake cewa wala ya ko eh, ya ji tilkal iftira'at la qimata laha wala atibara wala tastahiqu an yanshaghila al-muslimu bir radd 'alayha haka waɗannan maganganu na karya da ake danganta ga annabi ba su cancanta ma musulmi ya shagaltu da yi musu raddi ba li idrakihi saboda riskashi da zai da ganowa bi annaha cewa waɗannan irin maganganun sairun alaman haji kuffari ƙuraish tafiya ce akan hanyar kafiran ƙuraishawa kafiran ƙuraishawa su ne duk abin da annabi yake ciki sai da suka yi mai ƙage, sai da suka yi mai sharri sai da suka ce kaza sai da suka ce kaza sai da duk ko ne sai ba abin da ba su magana game da annabi sallallahu alaihi wa sallam wa zulmati yahudin fi asri ar-risala kuma duk wanda yake irin wannan yana tafiya ne a bisa zaluncin yahudawa a zamanin manzancin manzon Allah sallallahu alaihi sallam. a zamanin manzancin annabi babu abin da kafiran nan ba su faɗi na yahudawa ba sun rubuta sun yaɗa kaza ku dubi ayar riba da ta sauka tana ainihin halatta ciniki wa halallahu al-bai'a wa harrama riba suka ce wannan aya gaba ɗayanta ta zo ne don ta karya musu tattalin arziki karya muhammad yake ya san cewa su ne 'yan kasuwa kuma ba sa kasuwanci sai da riba don haka ya so ya karya musu tattali ne jama'a kun fahimci wannan to amma matsalar ita ce shin ayar karya ce mu a wurin musulmi ko gaskiya ce to tun da gaskiya ce su magana da suka faɗi karya ce sannan na biyu wannan ya bayyana mana ba sa rayuwa sai da ne sai da riba to a kansu kare kasuwancinsu za su iya karyata aya to gobe in suka zo suka ce maka wannan annabin mai son kuɗi ne sai ka dubi tsakani da Allah waye mai son kuɗi tsakanin shi da su su fa saboda son kuɗi suka karyata Allah su fa saboda son kuɗi suka ainihin zargi annabi sallallahu alaihi wasallama da yayi ƙarya don ya karya musu tattalin kuɗi kuma gobe sai zo ce maka shi mai son kuɗi ne ko kun fahimta gama, to abin da nake so biduni ayyi jamalatin ba tare da duk wata rufawa ba wannan maganar kamar yadda na ɗauko ta mu ɗauke ta mu ɗora ta a waƙe in mu yanzu yanzu duk inda wani malamin ahalis sunna yake ko limamin ahalis sunna a duk inda ka samu a anguwa ko a gari ko a ƙungiyar ko a menene matukar kaji ba a yi mishi wani sharri ko ƙazafi, to da karatu da rufin asiri da jagoranci da komi nashi ya gama yin ƙasa ne warwas amma in har zai wuce sallah yana da daɗin muryar da sauran limaman masallacin ba su da ita to sai an yi ƙoƙarin shafa mishi wani ƙazafi na cewa ko dai manemin mata ne ko mai luwaɗi ne ko yana cinye kuɗin mutane ko yana yin wani abu na rashin gaskiya wanda za a ki fito muku da abin sai a yi muku dubarudu a tsorata ku game da abin kawai abin da ake so ku daina jin daɗin wannan kira'ar da in ya wuce sallah ne muku ɗauki haka yake ga mai wa'azi ɗauki haka yake ga dukkanin malamin da zai taru zai yi wa'azi zai yi karatu jama'a za su taru to idan mun fahimci haka yau da da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya zo bai samu mabiyi ba ko kwaya daya ko kuma mabiyan da su wuce kwaya uku ba wannan abin zai tara da yahuda hankali ashe ya kamata musulmi su natsu su dawo cikin taitayinsu dukkanin wani fenti da aka goga ga wani malami ko wani mai da'awa su dubi haka bata faru ba sai don wata baiwa da Allah ya mishi a cikin wannan harkar inda babu wata baiwa da Allah ya mishi ba wanda zai zage shi yanzu a anguwar ku malaman islamiyya guda nawa ne Allah ka ɗaya san iyakar kasu guda nawa ka san ana zagi babu ko kwada to amma a cikin waɗannan malaman islamiyyar in ta faru akwai wani wanda yana limancin salawatul khams in magariba ta zo ana taruwa a masallacin saboda yana da daɗin murya to shi kadai za a ware cikin malaman islamiyya a ce amma fa yana neman mata amma fa yana kaza amma fa yana kaza su sauran ba sa yi tunda su ba su da daɗin murya su ahalin sunna ku tsaya ku natsu da wannan ana rusa ku da irin wannan wayan da ake mu a yau yan bid'a ba sa zagin kowa daga cikin malaman ahalin sunna sai wanda yake magana akan bid'ar su yo ai da suna sai su fito da tashi bid'ar sai su faɗi shikenan an yi can ya zage su akan bid'ar su sun zage shi akan bid'ar shi yo amma ya zage su akan bid'ar su su kuma shin shi ba yi da bid'a ne sai a ce yana neman mata yana luwaɗi a'a yana kaza to da sai ce alhamdulillahi yanzu kenan idan ni na sauka daga wannan harkar ta da'awa aka ɗauko wanda kun yarda wani baya neman mata baya luwaɗi eh, baya komai eh to zai zo ya ci gaba da da'awa irin ta abu shi ma gobe za su ce shi ma kaza ne ashe da kenan ya ishe ka ka fahimta ashe wancan ɗin ba saboda neman matan bane in ma da neman matan ashe ba saboda kaza din bane in ma da kaza din ashe saboda wannan irin wa'azin da yake yana a attacking din matsalolinsu ne to sai ka tsaya ka duba ka yarda da waɗannan abubuwan da yake cewa babu kyau ɗin a babu kyau e? to kai ma wannan siffar da aka goga mishi kai ma kana da ita kenan dan su a wurin su shine dukkanin wani wanda yake sukar bid'ar su to wannan mazinaci ne wannan mai luwaɗi ne wannan azzalimi ne wannan mai karɓo kuɗi ne daga ƙasar waje wannan mai yin tsafi ne wannan mai yin kaza ne wannan bayi da gaskiya a cikin harkokin shi to da wannan ne sai aka firgita wawaye cikin malaman ahlus sunna wani wawan shi ba ruwan shi bai san a zarge shi da hakan ya zo sai ta karantar da nahau da saf a rayuwar shi Sai da shi nahau da saf har ka mutu ba wanda baka ce ya yayi bid'a baka ta burgewa ne ma a ji ka iya li'irabi dan haka sai ka ga abin mamaki waɗancan yan bid'an da ke sukan wancan wai har suna zuwa wurin wancan wanda masallacinsu ɗaya aƙidarsu ɗaya wai suna ɗaukan karatu a wurin shi shi kuma da yake wawa ne wai shi ya ɗauka shi yana da sassauci ne don haka suke zuwa wurin shi shi kuma wancan yana da tsanantawa amma matsalar ita ce shi wancan da ke karantar da nahawu waɗancan yan bid'a suna zuwa ɗaukan karatu wurin shi ya yarda da irin aƙidojin da wancan yake faɗi eh Dan girman Allah shi ma ya zo ya yi wa'azi rana ɗaya akan wannan in ba su fashe ba to ashe in har ya yadda kuma yet ya rufa suna zama a gaban shi ya ha'inci kan shi kenan su kuma ya mai da su wawaye da haka jama'a wallahi kowa ya fito a san matsayin shi a san ina ka dosa in za a yi mu'amala da kai a yi mu'amala da kai a yadda kake yau akwai malaman da sarakunan gargajiya sun hada su malaman bid'a ne da malaman sunna an hada su a cikin kwamitoci guda suna wai aikin da'awa guda a daidai lokacin da suna cikin wata kungiya da wani wanda shi wancan an kida shi a saka shi a cikin kwamitin saboda mai shi ya faya zafi amma fa ba zai yi sassauci a kan fatawa ɗaya shi waɗannan munafukan ahlus sunnan da wancan sarki ya ɗibe su ya zuba su cikin kwamitin tare da yan bid'an ba za su bi shi sallah ba misali binciki ƙungiyar izala yanzu a ƙungiyar izala akwai matashi mai zafi da zai kafe akan cewa guru da laya durƙuso shan rubutu duk kafirci ne su ma sauran duk suna haka sai dai su ba sa wa'azi ko ba a ji su ba sai wannan sarki ya ɗibo su waɗancan da ba sa wa'azin a haka ko ba a ji su ba sai ya haɗa su a cikin wani kwamiti na shi na da'awar fadashi da wa'azi da taro a fadashi shi don haka sai ka ga da su waɗannan malaman izala da su waɗancan malaman a an haɗa su a cikin kwamitin da'awa na sarki suna da'awar da sunan da'awar sarki a daidai lokacin da ba a ƙaunar wancan saboda mai saboda yana cewa guru da laya kafirci ne amma idan waɗannan 'yan ƙungiyar izala da ke cikin kwamitin sarki suka koma taro da wancan mai cewa guru da laya kafirci ne in ya ce yau na gano guru da laya halal ne rubutun sha duk waɗannan abubuwa halal ne za su bi shi sallah ba za su bi shi ba ashe su munafukai ne na zamansa a cikin wannan kwamitin kuma suna yaudarar kansu ne kuna fahimta ta da kyau jama'a ko kuwa rabi rabi to duk sanda aka ɗauko ka aka saka ka cikin wani kwamiti to ka tsaya ka yi nazari an saka ka a kwamitin nan ne don kai aikin yada da'awarka da manufarka ko kuwa don a yi amfani da kai a cimma wata bukata wadda ran da duk kai kokarin fitar da manufarka ran nan za a fitar da kai daga kwamitin to wallahi ku natsu gwamnatoci da ke ɗiban ku suna saka ku a cikin kwamitoci kaza da fadoji da ke ɗiban ku suna saka ku cikin kwamitoci kaza ba suna saka ku ne for the betterment of yourself saboda amfanin kanku ba don su amfani da ku ne su cimma bukatarsu ranar duk da suka gano za ka yaɗa manufarka a ran nan ba za a sake saka ka cikin wannan kwamitin ba jama'a kun fahimci wannan da kyau jama'a kuna fahimtar wannan da kyau Allah maraukakin sarki ya taimaka to kun ji wannan don haka akwai darussa masu ɗimbin yawa a cikin tarihin auren rayuwar asayida khadija Allah ya ƙara mata yarda in Allah ya so kamar yadda ne alkawari za mu mai da khadijatu kubra ta zama wata ƙasaitacciyar lacca wadda za mu kira ta maza da mata yara da manya kuma a nan ne za mu ƙara tattauna waɗannan matsaloli masu ɗimbin albarka da fa'idoji masu matuƙar yawa waɗanda muka tattauna su a nan allah maɗaukakin sarki ya taimaka domin haƙiƙanin al'amari ni kaina da nake karanta waɗannan nassoshi gaskiyar lamari daɗin tarihin khadija da daɗin fa'idojin da ke ciki wallahi al'azim ni kaina ba su ƙosar da ni ba dan daɗin ya kai matuƙa matuƙar da inda za a sake maimaita babin da karatun haka sake jin wasu ilmomi masu yawa na'am Allah ya taimaka malam yace al-mabhas sani ashar al sani ashar wurin bincike na goma sha biyu mas'ala ta goma sha biyu da za a bincika bina'ul ka'aba ginin ka'aba tarihin ginin ka'aba قال ابن حجر الإمام ابن حجر يتي أخرج عبد الرزاق والحاكم والطبراني دا الإمام عبد الرزاق دا الحاكم دا الطبراني سنفتر دا حديثي شوى أن الكعبة كانت في الجاهلية إذا كعبة تاكسن شيء جاهلية مبنية بالرضم أنجنا تني دا أينهم دوسي laisa fiha madar babu ainihin tabo a ciki wato duwatsun aka yi ta jerawa wasu kan wasu wasu kan wasu ba tare da ana sanya siminti ma na gini a tsakani ba za mu zo mu ji ƙarin bayani wa kanar ma ko eh, tahimuha al'inaq tsawonta ya kasance gwargwadon yadda wuya zai iya ainihin wato leƙata wato daga tsaye wuya na ɗan adam zai iya leƙa ta haka haka tsawon ta yake a jahiliya ko kun gane wato ba ta da tsawo irin tsawon da take da shi a yanzu wuya a lokacin yana iya leƙa ta haka ko kun fahimta yawwa wa kanat buha sannan tufafin da ake lullube ka'aban sun kasance tuba'u alaiha ana sawa akan ka'aba tusbalu sablan sai a zubo su ma'ana sai a lulluɓa daga sama sai a rufe ta sai a zubo haka kamar yadda za ka samu bokiti in ka samu bokiti ka ɗinke saman yadin sai ka zan kamar kayi abin da ake kira matata koko haka ta zubo haka to haka ake mata sai a lulluɓe ta ina fata an gane in aka zubo a kanta sai a watso gefe haka ko kun fahimta jama'a wa kanat rukunai rukunaini sannan tana da rukuni guda biyu kwanoni guda biyu me fasara wannan sai ce ka hay'ati hadhihi halqa kamar yadda wannan zane yake na bi kun ga bi ne na lugal ingiliziya ko ma'ana yadda zaka ga bi yake gashi an yi shi ya tafi haka sannan sai nan kuma sai ya zama ya yi shatale ta ne ba shi a ƙasa ya sassara ya ce mu bi taskini bad a yi wa badin ɗin ɗauri a ce rabnu alhijaratu ha ala ba'adin in aka jera wasu akan wasu wal madar huwa ɗin madar kuma shine ɗin laka taɓo awul malab ko kuma siminti allazi yuba'u bainal hijara wanda ake sanyawa tsakanin dutse liyata ma sakal bina don gini ya tsayu ya riku wa ma'ana haza ma'anar wannan maganar annaha kanat mabniyatan mabniyatun bil hijara wato ita ka'aba a gina ne take da ainihin duwatsu ba'daha ala ba'd wani sashi akan wani sashi laysa bainal hijarati tinun yumsikul hijara babu wani tabo wanda yake rike da wannan ainihin wato duwatsu na fatan kun fahimci yadda abin yake har yanzu ƙauye suna irin wannan daga an jajjera dutse dutse wani kan wani wani kan wani an kewaye ɗaki babu komai a tsakanin duwatsun kana kana kana zai rushe ko kun fahimta to haka ka'aba take a da yace unzur ibn al-afir ka duba ibn al-afir an nihayatu fi gharib al-hadith gashi nan a ƙasa kuma can da yazo yana cewa yana kwatanta bidin nan yace aqrabul ashkal mafi kusancin yadda ka'aba yadda surarta take huwa harfu d bin lokacin ingiliziya shine harafin d capital d na lugar turanci na fata an gane lalle ya kamata a ce a kwatanta wannan jama'a sai dai babu aka zauna ne cikin waɗannan abubuwa ya kamata annabi musulmai rukun da larabci kwana to nan fa da sai shafa to nan shi ne yamma nan shi ne gaba don haka mutumin da ya shigo ka'aba ta babu malik fahad a shi haka babu abdulaziz babu fatih da haka nan tana da kwanoni nan wanda ke wannan ne haka kun fahimta haka ka'aba ta sannan tudinta kamar yadda wuya zai iya miƙa ta haka haka ta so ka suranta yanzu yadda ka'aba ta a zuciyarka da tsawonta da yadda duwatsun suke da yadda duwatsun kuma ba gindan jerawa ne ko kun fahimta to haka ka'aba take ainihin a jahiliya kun ji tarihi ke wa kanatil ka'aba yace ita ka'aba a wancan lokaci ta kasance muhafafin bi biyuti ahli makka tana kewaye da mutanen garin makka ne don haka kun ga idan kun fahimci waɗannan bayanan da kyau asalin ka'aba ba irin da da arewa alhazan mu karya bayan yanzu a kai can wata anguwa kuma karen ya sa ya fa annabi sallallahu alaihi wasallam kun ga haka ko waɗannan ku ɗauka su ne jibalu makka waɗannan su ne duwatsun makka da gidajen mutanen makka kuma za su nan haka iya nan ke makka don haka waɗannan biyu wurare da yanzu kai kake jin su ana zuwan su kaza kaza kaza kaza lokacin can nisa daga yi ne ya iya kan garin nan kawai da haka yanzu za ka zo ka ji abin da mu karanta a tarihi idan aka tau aka tau ruwan damuna in na zo sai yana cin ka'aba saboda ruwan in ya kwararo daga zuwa sun gaba ɗaya suna sama da garin garin ka'abar tana kasa tana cikin rami don haka duwatsun suna gangaro da ruwa suna gangaro da ruwa wasu ran da suka zo kawai sai suka cinye ka'aba saboda babu wani gini ba irin yanzu bane da take da gini masallaci da aka gina shi haka aka gina masallaci ya zai kewaye ba irin yanzu ba a wancan lokacin tsirarar da take ba wani gini sai gidajensu a kewaye wanda gidajensu kuma ba su ta hana wannan ruwa ya zo ya gangaro ba ko kun fahimta jama'a bari ku ji na'am ba su wuce ba ba su wuce gidajen ba ba su gidajen ba su wuce fadin inda masjidul haram din yake a yanzu ba ba su wuce ba saboda jabalu yi sun, jabalu ne jabalu safa da za ka ji an ce annabi ya je ya hau kaza ya je ya hau kaza waɗannan duwatsun su ne ba su nan ake gani ba wai waɗancan duwatsu ma na wajen anguwa a yanzu ba a'a don waɗannan duwatsun su ne in ka hausa a wajen lokaci to gaba ɗaya ka hau saman garin kenan in kai magana da kowa zai ji Ina fata an gane wa kanatil ka'batu muhaqatun bi buyuti ahli makka ita ka'aba ta kasance a kewaye take da ainihin wato gidajen mutanen makka fafi sahihin bukhari a cikin sahihin bukhari an amr bin dinar daga amur dan dinar wa ubaidillah ibn abi zaid da ibn abi yazid da ubaidillah dan abi yazid qala waɗannan ainihin wato sahabbai suka ce lam yakun ala ahadin nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama baiti ha'itun babu wata katanga da ta kewaye ka'aba a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam kanu yusalluna baiti don haka sahabbai suna sallah ne kewaye da ka'aba hatta kana umar har zamanin umar fabana haulahu ha'iban sai ya gina ainihin wato wata katanga wadda ta kewaye ka'aba din kala ubaidillahi ubaidillahi ya ce ko haka ne jidiruhu qasir katangu na wannan ainihin wato garu din gajeru ne fabanahu ibn zubair ibn zubair da ya zo sai ya gina wannan katanga a matsayin masallaci don ana magana asalin masallacin ne ta kawo ma'alaka wannan hadisi don haka fakanat mu'raba wannan ko mu'arraba lisiyul na haka sai ita ka'aba ta zama tana fuskantar barazana na kwararowar ruwa allati tanhadiru alaiha min jibali makka ruwan da yake kwararo mata daga duwatsun makka bi sababi adami wujudil aswar saboda rashin samun wasu aswar suwar wato wasu danni allati tahmiha wanda za su ainihin kare ta ولما بلغ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم خمسا وثلاثين سنة يا عند من shekara الله da biyar. ثلاثين بير ja a sailin harimun sai wani ruwa mai yawa ya zo wato wani kwararowar ruwa mai yawa a jidarani ko jidranal ka'aba sai ya ainihin wato tsaga wannan bango na ka'aba wa auhana asasaha ya raunata shi ruwan ya raunata ainihin ginshiƙai ko kuma wato tushen ginin wato fandisho kenan faradat quraishun hadma to sai quraishawa suka yi nufin su rusa ka'aba domin su gyara ta tunda ta tsage asasinta tushenta ya yi rauni kun ga yanzu ba damar gyara ya za a yi za a rusa a sake walakin ta hayya domin zalika sai dai sai suka firgita suka ga kwarjinin haka bi makanatiha fi saboda matsayin ka'aba a zuciyarsu kanya mu rusa ka'aba wa khawfuhum an yusibahum aza da kuma tsoron da suka ji kada wata cuta kada wani abu ya same su faqala al-walid walid yace aturiduna bi hadmi hal islah shin kuna nufin kyakkyawan manufa ne da rusa ita ka'aban nan awil isa'a ko kuwa mugun abu ku faɗi ne kuke nufi faƙalu sai suka ce balil islah a yi ai ma ka sani kyakkyawan manufa ce ta sa za mu rusa faƙala sai ce inna allaha la yuhliku salihina inna allaha la yuhliku salihina Allah baya hallaka mutanen kirki jama'a kun ji wannan tun a jahiliya kenan akwai mutane masu tunani don ku dubi suna so su rusa amma sai sai ban mu rusa ba za ku rusa za ku rusa ne don rusa ba ko ku za ku rusa ku gyara ne mun mun samu gyara sai ce ai kenan Allah baya hallaka masu gyara ta yanzu a ce ta to amma wannan fatawa ta ka fara aiki da ita mu gani ko wa akhadha al-mi'wal sai ya dauki gatari wa shar'a ya hajini sai ya fara rusa ka'aba wa tarabbasa nasu tilkan Layla a wannan dare mutane suka kwana suna saurare za a ji ƙasa ta haɗiye shi ko a ji wata sarƙa ta sauko daga sama ta janye shi a ce to a shi kenan dama mun faɗa wa sai suka ce nan ta mu saurara fa in usiba lam nahdin min shay'an in wani abu ya same shi ba za mu taɓa komai ba za mu rusa komai ba waradadna haka ma kanat mu mai da ita kamar yadda take mutu ba wa in lam nusab ko wa in lam yusibhu shay'un in ko wani abu bai same shi ba ha to za mu ci gaba da rusa ta faqad radiyallahu ma sana'ana Allah ya yarda da abin da muka aikata kenan fa asbaha alwalid min lailatihi a'idan ila amali walidu kawai sai gashi ya waye gari kawai ya koma wurin aikin shi na rusa ka'aba ba abin da ya same shi ba ya aje tarihi ba daga ran nan shi ne mawaƙi ya ce mai tsoro ba shi gwaninta ne ne kuma ko ɗanwa ina fata an gane fahadama shikenan sai dai ci gaba da rusawa wahadaman nasu mutane ma yanzu kuma shikenan a taya shi ko kun ga yadda mutanen ba yanzu an bar shi ne shine wawa idan ya mutu to ya zama zakaran gwajin dafi ko idan bai mutu ba kuma to shikenan fahadam fahadama wa hadaman hatta ta hau ila asasi ibrahim alaihi salam ya rusa su ma suka rusa har sai da suka isa zuwa ga inda annabi ibrahim ya sa harsashin gini afdau ila hijaratin hubar suka kai zuwa ga wasu duwatsu korayen duwatsu asali maramarai ne marmara ce annabi ibrahim ne da ita wallahu alam ina fahimtar ta zama koriya ne saboda ruwancan da ke kwarara gansa kuka wannan haka nake fahimta na fata an gane akhadha ba'daha bi ba'd na fata an gane sai aka ga a wannan ainihin harsashi na annabi ibrahim ya manna sashensu da sashi wato annabi ibrahim ya yi gini ya yi tsari irin na gini ku dubi yanzu yadda magina suke yi in suka zo kamar bulo ai ba kawai jera shi suke ba za a soka wani wani ya shiga wani wani ya shiga wani wani ya shiga wani wani ya shiga wani Shi ne a kaza. gashi na fata an gane ha, bi ba'd ya soka wasu su a cikin wasu haka Don ya zama sun riƙe juna ko kun fahimta gama. kul kul asasa kama huwa don haka sai suka bar wannan harsashi kamar yadda yake wa shara'u fil bina'i sai suka fara gini yattafaqu fi ma bainahum sai suka haɗu a tsakaninsu Allah ya dukulu fi bina'iha kada su shigar da wasu kuɗi wajen wannan gini nata min kasbihim na daga ayyukansu da suke na neman kuɗi illa tayyiban sai abin da yake na halal don su kan sun san akwai haram to amma suna iya bambancewa wani haram yake nema don haka kowa ta taimako sai a ce ah, banda irin naku bari sai za a gina hotel ka kawo yanzu ɗakin Allah ne ko kun fahimta jama'a la yadkhulu fihi mahru baghi kudin da karuwa take samuwa wurin karuwanci ba zai shiga wurin ginin Ka'aba ba don a lokacin akwai mutanen da yake asalin su business su 'yan mata suke siye bayi kyawawa idan la'asar ta sai su tura su je su karuwanci to kai tun da an san irin wannan business venture din kake da shi karka ka gudunmawa jama'a kuna fahimtar yadda abin nan yake wala bai'u riban hakanan duk wanda yake kasuwanci da riba irin su abbas kenan wala mazlama haka duk wani macuci da ya samu cuta wala mazlamata ahadin minan nasu ko kuma wata cuta da aka yi wani cikin mutane irin su abu jahal duk ku kawo taimako saboda ku bi an san kuɗin ku na haram ne zama kuna jin yadda suke da tantance abubuwan da ya shafi Allah jazza تجزأت قريش bina alka'aba to sai quraishawa suka raba ginin ka'aba na ku gina bangare kaza na ku gina bangare kaza na daga wuri kaza zuwa wuri kaza ku yi ina fata an gane wa akhadhat kullu majmu'a min al-qaba'il janiban dan haka kowane ɓangare. kowane tattaruwa na daga ƙabilu sai suka riƙe wani ɓangare wanda su suke ginawa masharakar rasulu sallallahu alaihi wa alihi sallama fi bina'il ka'aba manzon Allah ma yayi tarayya wajen wannan ginin ka'aba din ka ji dalilin da yasa a kawo tarihin gina ka'aba din da ana tarihi manzon Allah ne to me kai aka tarihin ka'aba amma daga cikin tarihin ginin ka'aba da aka yi akwai hannun manzon Allah a cikin ji abin da ya shigo da shi فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال دجا جابر بن عبد الله الله يقارى yarda يردايتي لما بنيت الكعبة yayin da aka gina Ka'aba zahaban Nabiyu sallallahu alaihi wa alihi sallama wa Abbas radiyallahu ta'ala anhu yanqulan al yayin da ainihin aka gina Ka'aba sai Abbas sai Annabi sallallahu alaihi wa sallama da Abbas Allah ya kara mishi yarda sai suka tafi suna ɗaukar dutsen da ake ginin ka'aba faƙala abbasun min nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama sai abbas ya ce wa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama na'am ko ij'al izaraka ala raqabatika ka sanya ainihin wato gyautanka da ke ɗaure a kwankwasanka ka cire shi ka yi gammo ka sanya shi a daidai wuyanka domin suna ɗauko dutsen ne da ta wuya haka ina fata an gane kun ga abin da ba aushe in yaga kai sai ce kai gwari ne dan haka gwari suke dauka to kaga sa annab ma haka suke dan haka kaga ba gwari bane ke na nasu ya fi naku asali na gwari ya fi na hausawa kyau kenan tunda sa annabi haka suke na sa annabi kuma shine mai kyau dan haka dauki a daidai wuyarka ya fika min alhijara dan ya ainihin wato hana ka daga shan zafin dutse din fa kharra ila al-ardi annabi yana cire wannan gyautu sai ya fadi kasa me yasa ya fadi kasa saboda tsirikin shi ya bayyana har tamihat ainahu ila sama idanuwan sun kakkafe a sama thumma afaqa sannan sai farfaɗo? fa qala annabi sallallahu alaihi wa sallam sai aka ji yana cewa izari izari ba ni gyauto na ba ni gyauto fa shadda alaihi izaru fa shadda alaihi izaru sai aka daura mishi gyautan shi kenan sai tashi wato lokaci shi wannan kawun shi yana cewa cire gyautan naka kai gammo da shi to in ya cire gyautan kuma za a ga tsiraicin shi to tsiraicin shi na bayyana sai ya faɗi ya suma idanuwan suka kakkafe a sama can da ya farfado sai aka je yana gyauto na gyauto na sai aka ɗauka aka bashi wannan hadisi ne sahihi gashi nan a cikin sahihul bukhari kitabu bunyanil ka'aba walamma wasalu ila mawdi'il hijaratil aswad yayin da suka kai eh, alhajar al-aswad yayin walamma wasalu ila mawdi'il hajar al-aswad ikhtalafu man yaba'uhu da suka kai daidai inda ake dora alhajarul aswad to sai saɓani ya zo musu cewa wane ne zai dora shi wato yadda al'amarin ginin hajarul aswad din yake shi ne jama'a ga yadda bayanin ne asalin yadda ka'aba take a yanzu nake cin abinci guda inda kofar ka'aba ta ce nan ne kofar ka'aba daidai nan nan ne inda hajar aswad nan kuma shi ne al-shiqi inda asalin shi ne al-shiqi shi ne suke cewa ibnu isma'il a daidai nan inda ka'aba yi wannan kwana ce haka nan daidai jikin garin an fahimta kai rami a cikin garin haka ake tura buta to haka yake tun da to da aka zo daidai wannan wuri yanzu dai duk an haɗa kan larabawa gaba ɗaya larabawa sun haɗu kowace ƙabila tana da hannu a wajen ginin ko kun ga babu matsala amma ina matsala take yanzu wannan dutse mutum ɗaya ne zai ɗauke shi ya ɗora kuma larabawa suna da ƙabilancin kowa ya ce ni nai kaza ni nai kaza mu ne muka yi kaza ko kun fahimta jama'a balarabe fa in ya ji yau zai je wurin taro taron da sarki fahad ko sarki abdalla ko faisal zai ba da satifiket shi kuma yana daga cikin waɗanda za su karɓi satifiket ɗin to zai ɗauki motoci da za a ɗibo mutane da za su zo su zauna daidai saitin sanda za a ba shi don su ga gashi ya haɗa hannu da sarki abdallah kuma zai ɗauko mutane masu aikin kamera ba za su ɗauki komai ba sai an zo daidai wurin in ya riƙe haka zai juyo a ɗauka ba shi yauwa <laughs> sau da zai je ta tarihi akwai wani aboki da nake da shi ss ne a can makka na a mota haka zai raka ni zuwa wata anguwa ce da suke sai da kwamfutoci haka muna labari muna labari to sai na sako mishi labarin sarki abdalla sai ce ni din nan da ka gani to na taɓa cin abinci da sarki Ya ce walla <laughs> Allah ya e eh, walla. Ya ce bari magana zai kai ni gidan shi zai nuna min hoton <laughs> na gani gidan shi kawai abin da muka nuna min wannan hoton na ce masha Allah ce yawa yana daɗi yana ɗan gyara kallabin na haka ce ga shi yana yana cin abinci da sarki a ya yi enlargement ya ajiye a falon shi ko kun fahimta gaba to don haka har yanzu suna da wannan matsalar yanzu an zo daidai hajarul aswad wane ne zai sanya ainihin hajarul aswad fa kullu qabila turidu an tahziya wa an sharaf kowace ƙabila tana son ta samu wannan daraja hatta kadatil harbu taqa bainahum har sai da yaƙi ya kusa faruwa a tsakaninsu an gane Waƙaruba qaruba banu abdiddar jafna ta banu abdiddar suka kawo wani daro mamlu'atun daman na cike da jini ثم تعاقدوا هم وبنو عدي بن كعب بن لؤي على الموت suka kulla yarjejeniyar mutuwa tsakaninsu da ƙabila a ɗan ka'ab dan lu'ai akan in har kun kuka ɗauki dutsen nan kuka sa me kuka gani nan jini to sai an zubar da jinin ku su kuma waɗancan suka ce to in ku kuka sa to mu ma mu ƙulla yaƙi ta ji fa don kar ka ɗauki abin da wasa ne da gaske suke wastamarru ala hadhihi alhala iddata ayyam suka kwana da kwanaki suka kwana da kwanaki akan irin waɗannan halaye wannan yana gargadin wani da kisa wannan yana gargadin wani da yaƙi thumma alhamahumullahu subhanahu wa ta'ala ko akbarahum sunnan sannan sai Allah maɗaukakin sarki ya ɗora musu tunanin su kai hukunci ga wanda ya girme su mana wa huwa abu wa umayya ibn al-mughira al-makhzumi shine abu umayya dan mughira al-makhzumi fa sai ce ya ma'ashara quraish ya ku quraishawa ij'alu bainakum fi ma takhtalifuna fihi awwala man yadkhulu alaykum ba dai yanzu ga ku kuna tare nan ana zaman sulhu ba eh kowa ya ce bai yadda waccan ƙabila ta ɗauki dutsen ta sa ba sai su e kuma dutse dai mutum ɗaya zai sa eh kun yadda da hukunci na suka ce eh, hukunci na shine ku yadda wanda ya fara shigo wurin nan daga wannan maganar shi zai ɗauki dutsen nan ya sa faradu sai suka yarda wa aqbalu na awwala qadimin sai suka sa ido suna lura da waye farkon wanda zai shigo fa idza bihi muhammadin sallallahu alaihi wasallam sai da annabi muhammad ne ya fara shigowa falamma ra'awhu qalu gaba ɗayan su da so gani sai suka ce هذا al-aminu radinahu محمد muhammad ke nan ga amintacce ya zo min yarda da shi ga muhammad ya zo min yarda don yadda dattijan ya sulhu to daga nan za ku gane duniya in aka bar matasa to yaƙi za a yi ta yi ko kun fahimta duk abin da ya faru sai ce yaƙi kawai sai ce a yi yaƙi a buga duk abin da ya faru saboda rashin daɗewa a duniya ya sa ba su da basira su ko abin da suka sani karfin nan da suke ji a jika to a buga amma shi kuma tsoho jikin ya yi rauni amma kwakwalwar tana da kaifin tunani saboda wasu hazo da ya wuto a rayuwa na haka kun ga dattijo kwaya ɗaya yi tunanin da su in an bar su ba sun aje wa kansu mugun tarihin da har ana karanta shi kuma ƙarshe dole mutum ɗayan ne zai saka falamma wasala ilaihim akhbaruhu da annabi ya iso gare su sai suka ainihin bashi labari fa basata rida'an sai ya shimfiɗa mayafi thumma akhadha alhajara sai annabi ya ɗauki wannan dutsen fawa a fihi sai ya sanya akan mayafin thumma qala to bari ku ji shi kuma annabi da yake shi kuma da umarnin Allah yake aiki sai ce lita'khudha kullu qabilatin bi tarafin kowace kabila ta kama gefen mayafin nan an shimfiɗa katon yadi shi ya ɗauki dutsen ya sa a kan wannan yadi to shi kenan raba ku zo ku kama nyamurai ku rike can fulani ku rike can nufa ku rike nan hausa ku rike nan sakwata ku rike can zamfara kanawa ku rike can to yanzu sai kowa yana murna yawwa ba sha Allah ai da mu aka yi ko kun fahimta jama'a inna lillahi wa inna ilaihi raji lallai da Allah aiko annabi a Najeriya shi ma da yayi aiki da in ka shiga cikin yaraba sai ka ji dan ofa ya ce ya fi dan oshin dan oshin ya ce ya fi dan abekuta dan ina ya ce dan wane ma fa bai da asali in ka shiga cikin fulani sai ka ji an ce ka da Allah ba fulatan sun sakwato wani ba fulatani ai ba fulatani sai na adama a ce ka da Allah rabu da waɗannan sun haɗe da ƙabilu in ka tafi borno sai ka ji an ce ah wannan dan sai dan borno ne fa yana da alaka da ƙabilu wannan kuma a ce ah wannan daga nijar fa suke shigo cikin hausawa haka ji sai a ce ah da Allah wani su wani ba su da asali ai asali sai ne haka kowa to yanzu waɗannan a turo ka cikin su sai akwai matsala ko kun fahimta irin su ne nan aka fama da su amma annabi da yake ya iya siyasatul qawl sallallahu alaihi wa sallam sai shin ya yake kowa ya kama gefe thumma amarahum bi raf'ihi sai ce to an kama eh an kama eh to ku daga jin sai suka daga daga sai kaji ana eh yawa alhamdulillah mun shiga tarihi Farafa ohu sai suka daga shi jami'an gaba daya hatta idza balaghu bihi mawdi'ahu har sai da suka kai daidai tsawon katangar da za a sa shi wa ba'ahu huwa da al-mubaraka sai shi annabi ya dauko shi da hannun shi mai albarka sai ya sa wa bihadha kana sababan fi wiqayati quraish min harbin na haka sai annabi ya zama sababin kiyaye yaƙi wanda ainihin wato ko ƙuraisha suka so kadar ta ka'u fihi bainahum kadar ta wato ya zama sababin kiyaye yaƙin da ya so ya afku tsakanin su domin waɗancan ƙabilun da kaji an ce fa su ne ƙuraishawan banu abdiddar ɗin da banu adiyin ɗin su ne ƙuraishawan sun rabu biyu amma wannan ya koma nan kamar ka ce ba ce da ba zan fari ko kun fahimta jama to sai wannan abin da kowa ya samu natsuwa yanzu an yi da shi ko amma ƙarshe wane ne ya ɗora annabi ne ya ɗora sallallahu alaihi wa sallam wa kanatin nafaqatu qad daqat bi quraish to kudin ginin ka'aba yayi wa quraishawa kaɗan an itmamil baiti game da cika wannan ainihin ɗaki ala qawaid ibrahim a bisa harsashin annabi ibrahim alaihi salam fattaru ila naqs minhu sai ya zama dole ne su rage girman ka'aba fabanau alal juz'u shimali dan haka wannan gini na bangaren hagu sai suka gini akan shi allazi tarakuhu jidaran qasiran wanda suka bar shi a matsayin katanga gajeruwa lil ilami annahu min albayt dan su sanar cewa shi ma ɓangare ne daga cikin ɓangaren ɗakin ka'aba wa huwa ma yu'rafu haliyan bil hijr shine abin da aka sani a yanzu da hijr isma'il amma wannan sunan wasu malamai ma na tarihi cewa suke kiran shi ma da hijr isma'il bid'a asalin sunan shi da aka sani tun a jahiliya har zamanin annabi ya zo a hadisai da sauransu ne na gaya muku gashi nan al-hittin ha ta ya min alhittinu haka za ka ji abu talibin a cikin waƙen shi in yana wa annabi waƙa yana haɗa da ka'aba sai ka ji yana kiran wurin da alhittin wa rafa'u babal ka'aba anil ardi suka ainihin wato ɗaga ƙofar ka'aba su ƙurayshawan kenan daga ƙasa wa naqasu minha qalilan min al ah, min jihati sai ainihin wato suka rage eh, tsawon ka'aba ta ɓangaren gabas wa huwa ma yusamma bil shazrawan shine abin da ake kira da ashazarawan ina fata an gane bari ku ga yadda zanen shi kuma yake kenan a yanzu tare da komai da komai bibiyar da muke a nan ajin yadda muke a ajin nan yanzu nan shi ne nan ne yamma nan arewa nan kudu ko da yadda ka'abar da ke sannan kun ga abin da ake kira al-masjidul haram idan kana za ka fara ganin wani gini ne haka wannan ginin da za ka abu ga wannan kofa ga akwai kofa a nan akwai kofa a nan da kai a nan don kada ba galibin mutanen mu na najeriya ta wannan kofa suke shiga ita ke kira babul malik fahad wannan kuma babul malik abdulaziz kun ka shigo kana shigowa kana shigowa sai ka kana kankuwa kasa daidai nan shi ne abin da ake kira arrukun wato arrukunin yamani nan shi ne ake kira hajar aswad nan kuma shi ake kira kofar ka'aba nan shi ne ran ka'aba to daidai nan din ga wannan hibbin din yadda ka'aba take da suka zo gina ta kuɗi na halal sun gama ƙariya tun da an ce sai na halal na haram kuma ga su da yawa kuma ba za a gina da su na haka sai da suka zo nan wurin sai suka ce to abin da za su da su rage ta bari su gino ta da suka zo daidai ginin da ni yana kama ni daidai hammata ta ne katangar sai suka yi da iyalin sai suka bar sai suka kofa tana kofa ta za ka iya shiga da haka nan cikin ka'aba za ka ake bar mutane suna shiga suna sallah amma an kai shiga nan za ka iya kallon ko ina kai sallah amma dai galibi ne ke mutane mun buga suwa nan ke ka'aba nan suke kallo ba za a ya kalli amma ko nan ka kalla duk da yin dan kana cikin ka'aba ne kuma na fila kawai duka ka tashi wannan kofar asali shi annabi ibrahim kofa a kasa yi ko kofa ta abuɗe su ka suka yi mata kofa a sama kuma suka yi wa kofar kyaure Da haka ku kiyaye su yi ƙofar ka'aba a sama kuma suka yi wa ƙofar ƙyaure. da suka batta a haka to daga ɓangaren gabaɗin nan nan to akwai 'yan daƙiƙoƙi da suka rage haka amma yanzu an gyara da aka tashi gyaran ka'aba wani lokacin lokacin ainihin na abdullahi bin zubair an da da asali yadda yake amma su sun rage haka to rage wannan da suke nan din shine ake kira shazarawa wannan tantile ne ko kun fahimta amma da aka zo an mai da ita yadda take ko kun ga daidai inda rijiyar zangar take na daidai na rijiyar zangar take za ka iya zuwa ka je ka tsaya a kan slab ɗinka amma ba ka san ita ce kake tsaya a kanta ba dan famfuna ne a wurin kawai ka sha ka wuce ina fatan kun gane jama'a to wannan tsarin yadda ka ga haka to shine yadda sura take to wannan gini da yake kewaye shi kuma shi ake kira masjidul haram ita kuma ita ake kira ka'aba to abin da ɗazu muke karanta shine a zamanin annabi babu wannan gini ko kun gane a zamanin jahiliya ma babu wannan gini don haka ruwa in ya to kai tsaye sai dake ta ko kun fahimta to har wajen 1952 ko 54 in ba na manta ba akwai ginin amma ruwan ya taɓa ɓallowa daga kan dutse ya zo ya wuce ginin ya je cika ka'abar ta haka za ga in ka je maka za ga hotunan ana siyarwa za ga hoton ruwa ga shi nan ya kama mutane har kwankwaso da haka ita ma ka'abar ruwa ya ci ta har rabinta an taɓa samun wannan wasu ma har mutuwa suka don wurin ya cika da ruwa ya zama maliya don haka kafin a zuwa ɗauke wasu tsofaffin sun sha ruwa sun mutu ko kun fahimta domin ita ka'abar tana cikin baɓaha ne dama ita maka gaba ɗayanta a kwari take kwari take kwari ta ko ina ka shigo maka fa za ga gangara kake gangara kake to gangara tana ƙariya ne gaba ɗaya a tsakiyar inda ka'abar take don haka ko ka shigo masjidil haram ɗin za ga kana ta stepping ne kana ƙasa kana ƙasa kana ƙasa har sai ka zo to ka zo mafi ƙasan kenan to nan ne tsakiyar ko kun fahimta jama'a Allah madaukakin sarki ya taimaka na amana na'am na'am wannan zamanin Abdullahi bin Zubair kenan wannan zamanin jahiliya ruwa ne a zamanin abdullahi bin zubair shine gobara ta kama ta da ta kama ta sai ta raunata ginin hadisi yana cikin muslim da ta raunata ginin shine shi abdullahi bin zubair da ya tashi sai aka rusa ka'abar amma sai aka tsaye da rimfa sai ta tsaya a matsayin temporary a wurin kwarai da gaske na'am a ah, ba lalita bin al ba <laughs> sunan alwalida yana da yawa a cikin larabawa eh na'am eh. eh dama da tsami ake shiga aisha ta tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam da suka tafi aikin hajji ya kai ta da daddare sai ya haƙa mata asali yake kin ga inda suka bari nan din gaban wannan wurin da aka kira shazarawa ya haƙa mata nan gaba ya haƙa cikin wato tambaya ta yi irin tambayar yara masu basira ta ce me ya faru na ga cewa ka'aba ga wata 'yar katanga nan wannan katangar ne ma'anarta me sa na ga ƙofar ka'aba a sama shi annabi ya ɗauko ta mata karatun ta natsu da daddare babu hayaniya ya je da gatari ya haƙa mata gaban ka'aba sai da ya kai har rani ya nuna mata yace kin dafa bishan annabi ibrahim kin ganin da suka rage shi daga gaba sannan nan kuma daga ɓangaren hagu wannan katangar kuɗin su ne ya gaza shi ne sai suka yi iya nan don su nuna iya inda ka'aba take ce to kofa kuma fa sai ce sun sa a sama ne don su bar wanda yake so ya shiga ya shiga wanda ba su yadda ba kuma in ya shiga su mishi abin kama shi da sata Shi ne tsani ne sai a kawo tsani sai a ajiye gefe guda idan ka zo akwai sadmatul ka'aba akwai custodian na ka'aba akwai ma'aikata ka zo ka yanki rasid ko ka basu dan tip da zaka basu sai su sa maka tsani officially sai su tsaya a wurin sai ka hau ka shiga ka yi ziyarar ciki ka fito akwai wani tsanin a ciki idan aka tashi sai su koma gefe guda a matsayinsu na masu gadi dare yayi to wawa in ya zo ba kowa sai ga zai hau kyauta sai ya sa yana hawa sai su zo su janya tsani sai su ihu barawo a ce ina yake a shiga ba a ba ana shiga shi kenan kana da uzurin ka ce kai ba barawo bane me ya kawo ka karfe biyun dare wurin wasan rijista da za ka hau <laughs> kai inna lillahi na inna lahira raji'un Allah ya raba mu da jahiliya wa alaikum salam a'a ai duk matsalar kuɗin ce an gani ƙoƙarin takura ta ne amma ga alamar abin da yake bayyana nan da kuskure ne haka hadisin musulun da yake nuna da kuskure suka rage ta na'am eh shine masjidul haram eh a ita kuma ita ke haram din shi kuma ginin da ke kewaye da ita masjidul haram masallacinta ita kuma ita kanta ce to don haka ce ka ga wannan yar farfajiyar nan wurin sai ka ji suna kira sahatul haram nan shine filin haram shi masallaci shi ne haram ai shi ita ka'aba ita ce haram nan masjidul haram nan kuma sahatul haram inda jama'a suke zama to kuma garin ma ana kiran shi haram abin da yake rudar da mutane ke garin ma ana kiran shi haram ita ma a kira ta haram masjidul haram da shi a cewa wa ai wannan sahar ce nan ne wurin kewaya nan ne a ba za ka fita nan ciki ba an ka fita nan ciki kama ka haula ta cikin ka'aba kenan ka rage fadin ka to na ka ta bayan nan kai ya ga ba suna aje abin nan ma dan sanda nan a aje an sanda mun lokacin da za a iya barin mutane su shiga ne nan ana barin kowa da kowa ya shiga amma nan sai wani da wani za ka fi shi profesa zai gaishe da shi da ɗan shi sun taɓa shiga wata ran da za a yi gyaran ka'aba har ya samu shi ma irin ta laraba ne shi ma ya jona bulo dan shi ya jona ku. je amdala shi ma ya aje tarihi na eh, na eh a'a not the one shi ai bari ku ga yanzu ka shigo ta nan idan ka shigo ta nan ba daga nan za ka fara sai ka zo nan da inda hajar al-aswad ne da haka sanda ka shigo shigowa farko za ka taho galibin yadda mukan wa bakin alhazai don kada a fara ibada wani idan shi bai gama gani ya more ba muka shigo sai muke to ni yawo na kaga ko ina don ka fara ibada a nake in ba haka ba ka zo kana da wasu kana ai kuwa ne zai ta zai zama kauye dole ne da kan ba kai shi sai ake to shiga ni yawo ka gani ke ka koshi to yanzu a zuwa fara ibada to ka an fara ibada za ka yi cikin hayyacin ka ne nan to daga nan za ka zo ka kewaya haka in ka to sai ka zo nan za ka yi kun fahimta ina haka wannan wuri da ko gani ginin masallacin nan akwai bil akwai hawa ƙasa ɗaya biyu ƙasa nan kuma akwai hawa ɗaya biyu na uku sama ko kun fahimta to wannan wurin idan ka zo kun ga inda hajar al-aswad yake kun ga inda rijiyar zanzan take ga inda aka aja makama ibrahim a nan kun ka taho daga nan hajar al-aswad za ka kewayo ka kewayo cikin sassarfa ka to ka ta bayan wannan hibben din in ka zo daidai daga nan rukunin yamani shi ne sai zikirin ka ya canza ka koma kana rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar ka sami kafa uku kafin ka abin idan da cikuwar mutane za ka ga cewa kafin za ka gama uku matun alal da cikowa in ba cikowa wani lokacin sai ka baka gama uku ba ma har ka zo nan almuhimmu dai daga nan zuwa nan to nan ana sa hannu a taba shi ne ka zo daidai kwana kun ga yadda kwana katakon nan take haka kun ga yadda kwana katakon nan take haka ka'abar take kwana hudu yamma gabas kudu arewa to nan shi ake kira الركن اليماني لا ربطيني كوي الركن قنا اليماني تداما نعم الركن الشمالي نعم الحجر الأسود in ka zo duka ka tsallake nan sai ka zo nan nan nan nan inda hajar aswad yake asalin abin da ake so ga hajar aswad ka ainihin sa baki ka ka sumbance shi ka yi su sujuda a kan shi sannan ka sa hannunka na dama ka shafe shi da shi kenan sai ka fara kewayawa kewaya ka kewaya in ka zo daidai nan ko da sa hannun ka ka idan nan bai yi ka taba ba a rukun mani ka rabu da shi ba za ka nuna ba amma nan sun ka in ya yi ka samu sumbanta ko kama in ba ka samu ba shi ne za ka iya nuna ba sai ka fiye bari kewa ya wasu haka ne na fata an gari. eh eh annabi isma'il suke miki wato abin da suke cewa ya sa ce yasa kaje wasu malaman suka ce bid'a ne cewa suke yi kan annabi ibrahim yana a isma'il yana wuri ka karanta wannan littafin gashi ta'zirus sajid ka karanta khurafa ce don haka suka sa wurin hijir isma'il <laughs> Allah ya taimaka to jama'a kun daidai insha Allah ya muke da lokaci to Allah madaukakin sarki ya taimaka za mu saurara anan sai an zo karatu na gaba insha Allah da wannan muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk